Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19 sai kuma kilo 1530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya sauraron mu a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalon da kuma niya ko kuma VOA Africa zango na 200.5 kuna kuma iya kama mu a Alfa rediyo da ke Kumasi a kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu tare da Ladan Ibrahim ayawa da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin saduwa da ku a wannan shirin namu na yau Juma'a wadda ta kasance Juma'a ta karshe a watan Fabrairu. 23 ga watan Fabrairu shekara ta 2018 kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. Iyayen yara mata da aka sace a jihar Yobe arewacin Najeriya suna ci gaba da nuna su ji alhamis ne shugaban amurka donald trump ya sauya ra'ayinsa akan yadda za a mallaki bindiga a makarantu mai bincike na musamman na amurka robert mueller ya kara gabatar wa kotu karin takardun tuhuma akan shugaban yakin neman zaben shugaba trump kanun labaran kenan kamar yadda kuka ji a kanun labaran iyayen ɗaliban makarantar 'yan mata ta dofti sun wato sun fara bayyana ra'ayoyinsu sakamakon sanarwar da gwamnati ta bayar jiya da daddare an ce an samu yara nan a gaidan za a kawo mana su yau daga ƙarshe gwamnati ta zo ta karyata wannan abin akan cewar ba a samu kowa ba ta wannan abin da me yayi kama duk wanda ka same shi yana rana ka kunna masa wuta a gabansa kaga zai ji zafi ai Muna kuma da rahoto kan wani zaman wanzar da zaman lafiya da fahimtar juna da aka yi tsakanin kungiyoyin addinai a jihar Adamawa sai kuma shirin lafiya uwa jiki na Jummai Ali wanda a yau banda amsa tambayoyin ku masu sauraro da suka safi lafiya za ku kuma ji ci gaban bayanin likita Manir Mustapha kan cutar sankara amma duka sai bayan kun sha labarai. Masu assalamu alaikum. iyayen yara da aka sace a jihar yobe da ke arewacin najeriya waɗanda suka ce yaransu mata da yawansu ya kai ɗari har yanzu babu labarinsu a bayan wani harin 'yan boko haram suna ƙara nuna fusata da kuma damuwa akan wannan lamari jami'an gwamnatin jihar yobe sun ce ɗaliban mata su hamsin ne har yanzu babu labarinsu sakamakon wannan hari na marancen litini a makarantunsu da ke garin dabci kuma tun daga wannan lokaci ne ta samun ake ta samun labarai da ke karar da juna akan ko ɗalibai nawa ne aka tabbatar sun ɓace da kuma yawan waɗanda har yanzu babu labarin su da farko ma jami'an 'yan sanda da na ma'aikatar ilimi ta jihar cewa suka yi ba wasu ɗalibai da suka ɓace illa kawai suna cikin daji ne suna ɓoyewa bayan da aka yi musu hari dama da can gwamnatin tarayyar najeriya sau tari idan irin haka ta faru to bata ta faye ba da bayanai sahihai ba idan dai ba manta ba a ranar laraba ne sojojin najeriya suka ce sun samu nasarar kwato yaran har su 76 amma kwaram sai a jiya sa'ilin da gwamnan jihar ibrahim gaidam ya kai ziyara gani da ido a makarantar yake shaidawa iyayen yaran cewa ba gaskiya bane labarin da sojojin najeriya suka bayar na cewa sun samu nasarar kwato waɗannan yara a shiko guda ma basu su karɓo ba a cikin sakon da ya aiki a shafinsa na twitter ranar laraba shugaban muhammadu buhari ya ce gwamnati za ta yi duk abin da ya dace na ganin an kwato yaran da suka bata ya ce ba shakka ina cike da bakin ciki tare da bin sauran iyayen yaran da ba a ga 'ya'yansu ba amma ina so in ba su tabbacin cewa za mu iya abin da yi duk abin da ya dace na ganin cewa waɗanda ba a gansu ba su ma sun dawo wurin iyayensu gwamnatin tarayyar najeriya dai ta sha faɗa cewa ta gama da ƙungiyar boko haram haram amma kwaram kullum sai aka taɓa nasu ke yi musamman ma kai harin ƙunar bakin wake muna da ƙarin bayani bayan labaran duniya a jiya alhamis ne shugaban amurka donald trump ya sake ra'ayinsa game da yadda za a mallaki bindiga a makarantu ya ce yana so ne ya zamanto kashi ashirin zuwa arba'in na malaman makaranta don su samu horaswa sosai kawai za su mallaki bindiga boye cikin makarantu domin durkushe ire-iren irin hare-haren da ake kaiwa a makarantu a lokacin da ke amsa wata tambaya murya amurka a ƙarshen wani taron tattaunawar minti 55 akan irin yadda ake harbe-harbe a makarantu a fadar ta white house shugaba trump ya ce malaman da suke so ne kawai za a ba bindiga kashi kaɗan kawai cikinsu za a samu amma suna da yawa da zaran an yi hakan nan take irin wannan bala'i zai kawo ƙarshe. Trump ya ce daga yanzu zai tabbatar sai an gudanar da binciken kwakwaf ga duk wani wanda zai sai bindiga, haka kuma za a daga shekarun mallakanta daga shekaru goma sha takwas zuwa ashirin da ɗaya. Wannan za a haram sannan za a faranta sayar da wani irin inji da ake makalawa jikin bindiga domin kara mata saurin fitar da harsasai. Ya ce ba shakka muna son mu tattauna mu tabbatar cewa an yi wani abu game da wannan lamari. shugaban na amurka ya faɗa wa jami'an gwamnati da ma sauran jami'an gari haka sa'in da yake ganawa da su a fadar white house ta gwamnatin amurka ya ce ba abin da ya fi kare mu muhimmanci a cikin sakonsa na farko a shafin twitter shugaba trump ya ce muddin aka horas da wasu malamai yadda za su sarrafa bindiga wannan zai ba su damar mayar da martani nan take ga masu mummunar tabi'an kai hari cikin makaranta haka kuma wannan zai zamo wata hanyar samar da tsaro labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc a jiya alhamis ne mai bincike na musamman robert mueller ya gabatar wa kotu takardun karin tuma akan tsohon shugaban yakin neman zaben shugaba trump wato paul manafort da wani jami'in yakin neman zaɓe na trump mai suna richard gates tuhume-tuhumen da a yanzu su kai 32 sun karu da wasu tuhumar ƙin biyan haraji da aikata zamba don karɓar rance a banki dama tun fari an tuhume su da laifukan batar da sawun kuɗaɗe sai kuma kin yin rajista a matsayin wakilan ƙasar waje dangane da ayyukan da suke yi na kare muradun 'yan siyasa masu goyon bayan ƙasar rasha da a ukraine sabbin laifukan da ake zargin sun aikata sun hada da cewar tare da taimakon jet manufort ya batar da sawun kuɗi fiye da dala miliyan 30 ta hanyar rarraba su a cikin wasu bankuna na ƙasashen waje ya kuma ya kuma yi amfani da wannan dukiya da ya ɓoye wajen gudanar da rayuwa irin ta bushasha a nan amurka ba tare da biyan kuɗin haraji na waɗannan kuɗaɗe da yake samu ba dukkansu biyu dai sun batar da sawun kuɗaɗe da suka samu daga ayyukansu na a ukraine da cewa ba su suka ne domin su kauce wa biyan haraji kan kuɗaɗen hawa kuma an yi zargin cewa sun tabbatar da takardun neman suka ga bankuna inda suka kara yawan kuɗaɗen da suke samu na zahiri domin bankuna su ji daɗin basu rance takardar hukumar ta ce sun yi amfani da waɗannan kuɗaɗen wajen sayan gidaje ta da ƙawata waɗanda ke da su da yayin da shiko get ya yi amfani da wasu ɓangaren kuɗin nasa na wajen biyan kuɗin makarantar yaransa manafort da get sun ƙi su amsa laifukan tun farko da aka tuhume su da aikatawa a watan oktoba shekarar ta gabata jiya alhamis ne ƙasar rasha ta bayyana ƙin yardarta da wani sabon daftarin ƙudurin majalisar ɗinkin duniya da ke nema a tsagai tauta na tsawon kwanaki talatin a faɗin ƙasar siriya da kuma kawo ƙarshen farmakin da ake kaiwa a garin gauta a wani zama na kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya da ƙasar rasha ta buƙaci a yi jakadanta ya yi watsi da wannan neman tsagai tauta da kuma buɗe hanyoyin kai agaji da kwashe marasa lafiya a zama abin da ba zai yiwu ba. To a gaida Ladan Ibrahim Ayawa da karanto labarai. To bari mu buɗe taskar hotannin namu a jihar Yoban, Najeriya, inda iyayen da har yanzu ba su ga 'yan matansu ba suka shiga wani sabon rudani biyu bayan janye sanarwar da gwamnati ta yi na kwato 'ya'yansu kamar yadda za ku ja wannan rahoton da wakilin Haruna Dauda biyu ya aiko mana. a ranar laraba ne ya mai baiwa gwamnan jihar shawara kan harkokin yada labarai wato alhaji abdullahi bigu ya fidda wata sanarwa wanda ya shaida al'ummar jihar cewa rundunar sojan kasar ta samu nasarar kubuto da waɗannan ɗalibai da yan ƙungiyar boko haram da suka sace a ranar litinin inda ta gabata wanda daga bisani ya nemi abubuwan al'ummar jihar da ma iyayen yaran da aka basu wannan sanarwa bisa hujjar cewa bayanan da suka samu kenan da farko amma kuma suka fahimci cewa wannan batu ba gaskiya ba ne na haka suka ga ya dace su fito don neman ahuwan al'ummar jihar yobin game da wancan bayanin da suka bayar tun farko wannan lamari dai ya jefa mutane cikin rudani na ganin cewa ba shine karo na farko ba da ake samun irin wannan matsala musamman ma na bada bayanai wanda kun lokacin da aka sace yan matan makarantar na garin Chibok an samu irin wannan rudani tsakanin hukumomin tsaro da iyayen yaran yayin da hukumomin tsaro a wancan lokacin suka bada sanarwar cewa sun kubuto da dukkanin ɗaliban da aka sace wanda kuma daga baya suka karyata kansu da kansu wannan batu dai da ya zama tamkar almara ya sake jefa al'umman wannan jiha cikin wani hali ganin cewa ta ministan ma'aikatar yada labarai na Najeriya Alhaji Layi Muhammad tare da karamar ministan harkokin waje wato Hajiya Khadija Abubakar Abba Ibrahim sun ziyarci wannan makarantar bisa umarnin da shugaban kasa ya basu sai dai ministan yada labaran ya shida manema labarai cewa har yanzu ne suna kokarin bincika adadin ɗaliban da aka sace ne amma yanzu ba za su ce ga adadin ɗaliban ba. What we can say clearly now is that we have not been able to establish how many people abducted ya ce abin da za mu ce a nan a zahirance shine ba za mu iya faɗin tabbatar da cewa ga adadin yawan ɗaliban da aka sace ba abin da muka sani a gaskiya a nan shine ba za mu iya bayyana adadin wasu ɗaliban ba amma tun kwanaki biyu da suka gabata wasu ɗaliban suna dawowa da kansu muna da mabayanan cewa wasu daga cikinsu suna buga waya daga inda suke samun mafaka amma idan al'amura suka daidaita za mu yi ƙoƙarin gaya muku abin da ake ciki na kuma samu zanta da wasu iyayen da aka sace 'ya'yan nasu inda na tambaye su koya suke ci game da irin wannan kan baya da gwamnatin ke yi game da batan 'ya'yan nasu ga dai abin da wasu suke cewa ya sunan naka Amina mi mai goro kana da yaya cikin waɗannan eh akwai ina da yarinya eh shekarun zai kai nawa 25 tana aji nawa tana j3 yanzu an gano ta ne ko kuma har yanzu ba gano ta ba ah, ba gano ta ba yanzu hmm. to ya kake ji game da wannan lamari ganin cewa da farko an ce an ceto waɗannan mata kuma yanzu an za an ce ba ma ɗebe su ba sosai sun faɗa ka mu yanzu ba wani hali dai kawai dai ga mun shiga sai da mu ta addu'a ubangiji Allah ya bayyana mana su ya kuke ji game da cewa gwamnati ta fara nuna sarwa kuma gwamnati ta janye eh, shi ne ta je duk aiki duk ita ta yi akwai siyasa ne kawai a cikin sun ce sun samu kuma sun gaya mana daga baya kuma mun zo shi da kansa ya ce mu zo mu karbi yan mata da muka zo kuma ya nuna mana babu shi wa kenan shi gwamnan jiya da daddare an ce an samu yaran nan a gaidan za a kawo mana su yau daga ƙarshe gwamnati ta zo ta karyata wannan abin akan cewar ba a samu kowa ba ta wannan abin da me yayi kama to shi abin da yasa ku yin bore a'a ba bore bane duk wanda ka same shi yana cikin wuta ka kunna masa wuta yana rana ka kunna masa wuta a gabansa kaga zai ji zafi ai maimakon su yi kulin teshan na mutane a'a muna bincike wannan abin da ake gaya muku ba haka bane sai suka ce wai kwata kwata ma babu labarin an dauki yaran nan kaga wannan abin da miye kama abin da muna jin kukan su an fita da su wa'ansu sun kwace a cikin su sun gudu gwamnati kwana biyu muna jira ta bamu bayani akan yaran nan akwai yarka a ciki kai akwai yata a ciki sunanta sunanta zare shekarun shekarunta nawa shekarunta goma sha uku kamar ta ta kai aji nawa tana aji nawa tana aji s ne mutum wannan dalibai a iya cewa ya sake ya tunanin al'umma musamman ma na shirin arewa maso gabacin kasar da ke ganin cewa alamuna sun soma sauyawa na batun kawo ƙarshen 'ya'yan ƙungiyar boko haram da gwamnatin kasar ke ci gaba da fafutuka a kai haruna dauda biyu muryar amurka daga jihar yobin najeriya To sai kuma batun zaman lafiya a jihar Adamawan Najeriya inda aka gudanar da wani taron sirri tsakanin kungiyoyin addinin Krista da Musulmi a Yola da gwamnatin jihar. da nufin gano abin da ke kawo rashin fahimtar juna wakilin ibrahim abdulaziz na dauke da ci gaban rahoton malam sahaba magaji shine shugaban majalisar haɗin kan musulmi a jihar ta muslim council ya ce a taron nasu sun tattauna ne kan matsalolin da ke tasowa yanzu da ma akan danganta da addini. Abubuwa ne wanda duka kukun sani cewa ana tashe-tashen hankula nan da can. Kuma tashe-tashen hankula nan sukan faru ne da sunan kabila da kabila ko kuma manomi da makiyayi amma daga baya sai a ja juya shi a mai da shi addini. Alhali kuwa ba addini ba. Domin dukkan addinai guda biyu ba wanda baya noma kuma ba wanda baya kiwo. To don haka mun fahimci cewa rudani ya kurma ke so a kawo a nan nan watakila ko wani abu boyayye wanda mu ba mu sani ba. To don haka muna son mu tabbatar tabbatar da al'umma Allah ne ya kaddara ya ajiye mu a ƙasar nan tare kuma ya rayar da mu shekaru dubbai muke zaune a kan din to kuma dole ne mu ci gaba da zama domin Allah ne ya ajiye mu anan ba dabaran mu bane ba wayoyin mu ba to don haka duk mutumin da yake so ya kawo rikici na kashin kansa ya danganta shi da addini muna so mu nuna masa bai isa ba domin mu ma mun san abin da yake nufi ba zaman lafiya yake nufi ba to kowane tasiri wannan taro ke da shi wajen samar da zaman lafiya a jihar bishop stephen da mamza sabon shugaban kungiyar kiristoci ta najeriya kan reshen jihar adamawa ya ce dole jama'a su fahimci muhimmancin zaman lafiya. Muna fata dai Krista da Musulmi musamman a Adamawa State su gane cewa mu fa zaman lafiya ne muke so. Krista suna so zaman lafiya, Musulmi suna so zaman lafiya. Kuma zaman lafiya nan ba aiki mutum ɗaya ba ne duka mu ne gabaki ɗaya. Musulmi da Krista don duka mu Ubangiji Allah ɗaya muke bautawa. So ba wani bambanci kamar yadda muka iya mu zauna shugabannin Musulmi da kuma shugabannin Krista muka iya mu zauna mu yi tune-tune akan abubuwan da su kawo mana salama da kuma zaman lafiya a ƙasar mu haka muna so membobi masu bi krista da kuma addinin musulunci su ma su hada kai don mu girma da kasa mu tare musamman adamawa state ana ma dai sa ran wannan taro da ke ma zama irinsa na farko zai ko taimaka wajen shawo kan bambance-bambancen kabilanci ko addini a jihar ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya allah sarki daya shi Haka yake idan muka dawo shirinmu na hantsi kuma za ku ji irin wannan yunkurin da gwamnatin jihar Oyo ta yi na samun maslaha tsakanin manoma da makiyaya. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogoma nan Washington na cewa karfe wato goma sha biyu da kwata na asuba ga shirinmu na gaba. Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Masu sauraron lafiya uwar jiki Assalamu alaikum Jummai Ali ke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokacin. A makon jiya Dr. Munir Mustapha kwararre kan cututtuka masu saurin yaduwa ya yi mana bayanin abin da ya sa cutar sankara ta zama ɗaya daga cikin cututtukan da ke kan gaba wajen kashe mutane a duk faɗin duniya. Haka kuma kun ji yadda idan cutar ta kai wani matsayi a jikin mutum to sai gyaran Allah. To, Dr. Munir Mustapha ya ci gaba da bayani yana mai cewa. in ta wuce ba a gano ta an tsaya an yi takamaiman magani ba wacce za ta kai za a yi wa aiki a yi wadda za a sha magani a yi akwai matakin da in ta yi tabbas ta shiga jikin mutum take fita daga gabar da ta fara ta da sauran wasu gabobi to wannan ta kai wani mataki da ba abin da za a <laughs> sai gyaran Allah shi ne gaskiya saboda haka mu kuma sau da yawa duk in ka ɗau lissafin kashi tamanin ko casa'in cikin ɗari ba ma a tabbatarwa ko a gano cewa cutar sankarar ce har sai ta kai wani mataki wanda maganin ko da za a same shi zai wahala ba wai a mataki na tana karam tana da bata gawurta ta yi nisa ba to wannan batu da kai muna jinjina wa likitocin najeriya bisa la'akari da cewa ma akwai ƙididdiga da aka aka ce ana karancin likitocin nan a najeriya to amma galibi za ga ana kuskure sai misali mutum ya ta zuwa asibiti sai a ce mishi ko yana da typhoid ne da malaria ai ta ɗirka mai magani yana zuwa yana zuwa daga baya sai a gano cewa ai ba typhoid da malaria ba ne sankara ne to menene matsalar ƙarancin likitocin ne rashin ingantaccen kayayyakin aiki ne ko kuma halin oho ne ko oho ne ai ba za a ce wanne ne ba wanne ne ba shine ansar wannan tambayar cewa akwai karancin likitoci a inda likitocin suke akwai karancin kayan aiki irin na zamani irin kayan aikin da za a haska a gano cutar inda take tun bata kai matakin da za ta saboda sau da yawa idan irin wannan cuta ta kai matakin da za ka ganta baro-baro to fata tafi karfin magani sabo akwai mata sannan kuma akwai tsari yanzu kin ga kaman kasashen da suka ci gaba da suke da tsarin lafiya akwai bincike na rigakafi da ake na duk shekara-shekara kana zaune a gida ma za a ma duk shekara za ka tashi ka je wajen likitan likitanka ka zai gaya wato ka cika shekara kaza za a yi ma gwajin cuta kaza a tabbatar babu ita tunda kwarin jikin ka aka ga alamun wannan cutar a ɗau matakin kariya na wannan cutar wanda mu duk wannan tsari ba mu da shi eh. sannan kuma akwai akwai karancin kwarewa na likitocinmu da ma'aikatan lafiya ta wannan bangaren saboda waɗannan cututtuka ne wanda a da ba mu san su ba. Haka ne. Yanzu suke shigowa to har yanzu tsarin kiwon lafiyarmu bai fitar da wani takamaiman tsari na ya za a bi a yi maganin waɗannan ba. In ga kamata ya yi amfani da wannan dama in kira ga abokan aikinmu likitoci hmm. da sauran ma'aikatan lafiya kan cewa duk cutar da ta zama ta wuce dan wani karamin lokaci an ɗan gwada ɗaya biyu ba a samu sa'a ba to a tura mara lafiya zuwa mataki na gaba. Yawwa. Zuwa ƙwararru asibitin ƙwarewa ko asibitin ƙwararru ko kuma inda wani ƙwararren likitan da aka sani na wannan bangaren sai a ba mara lafiya shawarar cewa to wannan ciwo muna ga alamar bangare kaza ne ka je a duba tun kafin ba wai a yi ta rike mutum har sai ciwo ya ci ya cinye a matakin da babu kwararrun likitoci babu kuma kayan aiki na wannan na gagarumin ciwo na karamin ciwo suke da shi. To galibi ko rashin ko zan ce jahilci ne ko kuma al'ada ce kasan galibi mutane in sun je asibiti ɗin an ɗauka likita ya san komi ba a ma yi mishi tambayoyin da ya kamata nan kasashen ku in ka je ma an ba kai ma likita shi zai ce maka kana da tambaya kuma kamar yadda ka ce din idan likita ya ga abu ya fi karfin shi shi kana zaune ma zai ɗau waya ya buga ma abokin abokin aikin nashi ce ce to eh, ga wani abu nan mun duba amma mun kasa ganewa eh, mutum ya zo to su mutane wace shawara za ka ba su ka je gun likitan nan ya baka maganin taifoid da malaria ka je ka sha ka dawo an sake ce maka ai tafa da malaria na nan cikin jikinka aka sake baka magani ka sake koma so me ya kamata ka yi kai a naka tunanin To, ni dai a tawo shawarar shine kamar yadda na kira ga abokan aikin da likitoci kan cewa da sauran ma'aikatan lafiya tunda ba likita ne kadai a tsarin kiwon lafiya ba da ko duk wani dan adam dama shi yasa ake ce dan adam tare eh. ba wanda ya isa ya ce shi ya iya komai ko shi ya san komai in ma ka san komai to ba kowane irin kayan aiki kake da shi ba kuma a kowa yana kuskure yauwa kowa na kuskure kuma kowa da ɓangarensa da tsarinsa saboda haka idan shi abin da mara lafiya zai yi shi ne ka yi tambaya a cikin ladabi a cikin lumana ka duba ka ce to likita ina ne mataki na gaba daga nan idan ma baka samu takamaiman ansa da ta gamsasshiya ba ai akwai mataki na asibitoci da ake fara zuwa kamar na ƙananan hukumomi ko na unguwa ko haka ɗakin shan magani daga shi na gaba da shi akwai manyan asibitoci a jihohi na kamar gwamnatin jiha bayan shi akwai manyan asibitoci na gwamnatin tarayya wanda nan ne gaskiya ƙarshen dai manyan ƙwararrun likitoci suke to duk wanda yake da jinya wadda ta gagara an yi ɗaya an biyu to dole ya haƙuri ya jajirce da zuwa mataki na gaba ya yi kuma haƙuri. Saboda mu. Ya je dai wato dai ya je ya nemi shawarar wani likita ba. Yau ya nemi wani shawarar wani likitan kuma in so samu ne ya zama a mataki na gaba da wannan matakin da ya je na farko. Eh. zuwa in asibiti ka je na karamar hukuma ka je to babba na jiha ko in ka je kamar gwamnatin jiha ka je babba kamar irin asibitocin gwamnatin tarayya ko manya dai Na gane. So a duk mataki kowane mataki akwai na gaba da shi. In kuma inda mutum ya je ya jajirce ya yi haƙuri. Sau da yawa abin da ake samu shi ne sai a ce ma ai ƙwararren likita na wannan ɓangaren ba za ka samu ganin sa ba sai nan da wata uku. Ba za a sa ka a littafi to wani inda ya tafi ya tafi To dole inda tunda ƙwararren likitoci kamar yadda kika bayani babu su wadatattu dole mutum ya haƙuri yawwa za a ce ma bangaren ka likitan fata sai a ce ma a wannan a duk jiha kuma watakila guda ɗaya ne kuma sai ka je wani garin na kusa da daga wata jiha sai ka je wata ka to idan kuma yana da wasu a gaba da kai kaga dole sai ka hakuri sai an zo kanka kenan yawwa kuma mutum da mutum lafiyarsa yake nema a nan wannan matakin dole ya zama kai za ka yi hakuri Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin. Zan da likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ka taimake su amin. Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah kiyaye ciwo gobe. Allah ka ba mu sa mai sama Allah kwabe azaba gobe. Legi ya kwaɗai ce fa baka yau gobe dan ka ba shi yake so. Sanga da likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su am. Kai co a gaida likita bokan Madalla yanzu kuma sai amsoshinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Likita ina fatar kana lafiya. Alhamdulillah ina lafiya hajiya. To za mu fara ne da wasiƙar Malam Husaini ya ce wai da gaske ne rake yana maganin ciwon hanta idan aka yi yawanta shanta tare da sauran kayayyakin zaƙi irin su alewa da dai sauransu. A wannan abin da ya bai maganin ciwon hanta hajiya. <laughs> Tamfi ne ko? e ne <laughs> to likita tunda muna batun rake ne akwai wani abin amfani da ake samu wajen shan rake to shan rake a kin san rake muke samun sukari to sukari da sukari yawanci shi da muke samun irin su akwai in ka sha rake yana da abubuwan da ke sa yana narkewa sa dan baka karfi ne shi suke kira glucose da sauran a duk da rake ake yi wannan ya shiga cikin mutum yana taimaka yana sa mutum yana ba mutum abin da zai sa jikinsa ya aiki sosai amma bai kamata mutum ya kasha da yawa ba amma dai da kima dai alhamdulillah to malamin ya sake wata tambaya to ya ce wai shin da gaske ne ruwan biro yana haddasa cutar kansa idan aka yi rubutu da shi a fatar jiki kansa na fatar jiki kenan eh a ruwan biro wannan ba duk bikin da ake wannan bai sa kansa din fatar jikin ɗan adam a saboda haka shi ma dai canfi ne ko <laughs> eh shi ba wannan canfi ne <laughs> to ina fatan malam Hussaini Abba yana kusa da shi da sauran masu sauraron mu kuma ya ji wannan ansa da ka bayar to sai kuma wasikar Haruna Muhammad Katsina ya ce ana cewa wai wasu mutane suna warin ƙashi shin da farko ya ce menene warin ƙashi kuma menene alamominsa abin da ke kawo warin eh, ƙashi warin ƙashi yawanci rashin tsafta na farko muka a waɗansu waɗanda abubuwan da suke ciwon lokaci za ga jikin mutum kullum rashin tsafta da kuma waɗansu har ma banda ma jikin har bakin su ma komai wari yake. ana gadon wannan ciwo? a ba gadon shi ba a gada wannan ciwon abin da ya kamata dai mutum ya kamata ya rinka tsaftace abubuwan da yake yi kuma kayayyakin da yake sa da saura. akwai wasu mutane wanda suke da kamar irin kamar akwai irin kamar ciwon ciki wadansu wanda su kamar kamar kai kusa da su su kai kusa da su suka yi numfashi ko kuma suka bude bakin su za ka ji wari to wadansu akwai wadansu mutane masu ɗin ciwon amma wannan ba shi da yawa in dai mutum kowane lokaci ya tsafta ya tsaftace komai kuma hadda da haka yana da warin kashi din ya kuje wani likita a duba shi so. To Allah ya sa a dace. Amin amin amin. To likita lokaci ya fara daga mana hannu? a saboda haka nan za mu sallama da masauraranmu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya a halin yanzu kuwa a madadin da jimmai ali ce daga nan birnin washington dc nake fatar a huta lafiya To a gaida Jummai Ali da Dr. Ladan kafin mu karkare ga tashin muhimman kanin labarai. wani rahoton majalisar ɗinkin duniya ya ce gwamnatin ƙasar sudan ta kudu na ci gaba da tace duk wani labari da wata kafar yada labarai za ta fitar ta da takaitar 'yancin faɗin albarkacin baki rahoton mai takin 'yancin bayyana ra'ayi da faɗin albarkacin baki na kasar sudan ta kudu yana gargaɗi da ma'aikatan damar bayyana ra'ayi wanda kuma wannan yana matukar tasiri ga 'yan ƙasa wannan yasa ake ƙara samun raguwar bayyana ra'ayi a ƙasar a cikin watanni goma sha takwas da suka shige masu bincike na ofishin ayyukan majalisar ɗinkin duniya da ke ƙasar ta sudan ta kudu na da ofishin babban jami'in kula da 'yancin ɗan adam na majalisar ɗinkin duniya da ke ƙasar sudan ta kudu ɗin sun tattauna da waɗanda aka ci mazarafi da waɗanda suka ga abin da aka yi musu da kuma 'yan rajin kare haƙƙin bil'adama da ma 'yan jarida a faɗin ƙasar ta sudan ta kudu inda aka tattauna shaidan wato zarge-zargen take haƙƙin bil'adama har sau 99 a ƙasar. iyayen yara da aka sace a jihar yobe da ke arewacin najeriya waɗanda suka ce yaransu mata da yawan su kai ɗari har yanzu babu labarinsu a bayanin bayan wani hari na boko haram suna ƙara nuna fusata kuma suna damuwa a kan wannan lamari jami'an gwamnatin jihar yobe sun ce ɗaliban mata su hamsin ne har yanzu babu labarinsu sakamakon wannan hari na marancen litini a makarantarsu da ke garin dabci kuma tun daga wannan lokaci ake ta samun bayanai masu karo da juna a jiya alhamis ne shugaban amurka donald trump ya sake ra'ayinsa game da yadda za a mallaki bindiga a makarantu ya ce yana so ya zamanto kashi ashirin zuwa 40 na malaman makaranta da suka samu razuwa su ne kawai za su mallaki bindiga a ɓoye cikin makarantu domin dakushe irin har-haren da ake kaiwa a makarantu To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin sai kuma nan da sa'a ɗaya da rabi mu sake shigowa da shirinmu na hantsi lokacin da Maryam Dauda za ta gabatar da shirin kallabi kamar kullum. Za ku iya sauraron wannan shirin da ma sauran rahotanni da muke gabatarwa a shafinmu na intanet kam ko kuma ku muhawara a shafinanmu Facebook da Twitter a madadin kowa da kowa alheri ke muku fata alheri.